رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان بوديا قال لا كمن زم الله صلى الله عليه وآله وسلم بركة مدهدوا وانا سافيا تا تلاتا نوشيد قوبك بركة na bakwai ga watan ramadana bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wadda take da shekara 1447 daidai da 24 ko da uku 24 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan zarafi mai albarka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 صم بكم عمي فهم لا يرجعون نعم <coughs> so an fara kawo misali guda <coughs> dangane da waɗannan <coughs> wato ainihin nau'i na uku na mutane munafakai kenan wanda muke magana a kan sifofinsu tun daga waminan nasi har zuwa nan kuma ba mu gama ba Allah yana ta bayani a akan miyagun halaye na munafukai don don mu koya sannan mu nisanci waɗannan miyagun halaye mu koya mu koyar mu faɗakar mu nusar game da waɗannan miyagun halaye don kada a kwaikwaye su domin akwai matsala a duniya akwai matsala a lahira a cikin ɗabi'antuwa da waɗannan to jiya dai ubangiji ya yi bayani akan cewa masu irin wannan halaye da izgili da rainin wayo game da addini <clears throat> allah ya ambaci nau'in azabar da ya masu ya ce kasuwancinsu ba zai shiri ba ba domin sun fifita bata a kan mu a kan shirya kasuwancinsu ba zai yi ba ba aka ce an yi kasuwa ba riba an yi asara kenan ma'anar shi rayuwar kakaf kamar yadda jiya aka kawo ayoyi dangane da abin da ya shafi wato kasuwa wannan kasuwar ta mutu ta addini ita ce magana to daga nan sai Allah ya kawo sifar munafukai sifa da misallai da Allah yake kawowa don mu gane kuma ba kowa ne yake iya gane wannan sifofin da misallan ba da Allah yake kafawa sai masu hankali <coughs> kamar yadda ya fada a cikin suratul ankabut bayan ya kawo misalin gidan gizo gizo sai ce wa ma ya aqiluha illa alalimun ba masu hankaltar wannan misalan sai malamai <coughs> to manufa shine ki yi kokari ki zama cikin masu fahimtar misalin Allah Allah zai buga misali da wani abu da wani abu don a fahimci abin a fahimci mai sirri a cikin wannan misali akwai alfanu to gashi nan kafin mu kawo wani misali da yake daidai da wannan sai Allah yake <clears throat> masaluhum misalinsu ko sifarsu almasal yana nufin sifa, misalinsu da hausa kenan ko kuma sifarsu yadda za a gane su yadda ɗabi'unsu suke sai ce ka matsalin da zai da nara kamar misalin wanda ya hura wuta ne <clears throat> ya hura wuta a dawa lokacin da ake bukata haske to ga wuta ta kama kaga sai ya ga shi ya ga ya ga ya ga a ina yake falamma a lokacin da wutan nan ta haska ya ga ko'ina inda yake ya amintu ba matsala dan duk abin da ya biyo mai a cikin wannan yanayin to zai ganshi kuma ya dauki mataki sai ce mai zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken nasu lokacin da wutar ta haske ta kama gadan gadan ya ga ko'ina fayau kawai sai Allah ya yaye wannan hasken sai kashe wutar sai tafiyar da hasken zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken nasu ma'anar ce bai ce bi nuriha ba sai ce bi nurihim domin wannan misalin nautar da ta kama fawu ta wuce dandanan kawo kaman gaske ta tabbata kaman nefan najeriya wato munafukar nefa kenan ko ta taho kamar gaske sai ta ɗauki lokacin da ta taho aka ga kamar gaske kamar a daɗe ana yi sai ta ɗauki salamma a a ma haulahu lokacin da ta haska duk abin da yake gefen shi ya ga komai zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken nasu wa tarakahum sai Allah ya bar su fi zulumatin a cikin duhu duhu duhu mai yawa la yubsiruna ba sa gani Sallah ya kwashe hasken to ya misalin yake mai Allah yake so ya kwatanta mana a cikin wannan misali da Allah ya buga ɗabi'ar haka take kamar yadda munafiki ya zo ya makuro baka kaman gaske sai aka ga shiru ashe ba haka bane sai zo ya faɗi gaskiya da baki cewa muna tare da ku ashe ba haka ba ne kamar haka ne allah ya haska wannan wutar wato ainihin ta kama ya ga komai kamar dai duka kenan sai allah ya tafiyar da haska ma'anar shi allah yana kwatanta mana yadda munafirci yake shi haka yake tahowa garau kamar gaske sai kuma ba zai tabbata ba kai ka ga ainihin an yaye shi an kawar da shi domin ba kayan Allah ba ne ba na gari ba ne muna ganewa ku <clears throat> wannan misalin yadda wutar ta haska hakanan hakanan shi ma zai hasko ku da magana kaman haske kaman na gaske ashe ba haka bane hakan zai shigo cikin rigar musulmai ya ce shi ma musulmi ne ya shigo rigar mutanen kirki ya ce shi ma mutumin kirki ne to hakanan wannan wutar ta zo kamar za ta tabbata alhali kawalwal ya ce kawai ba za ta tabbata ba wannan shine halin munafukai shi yasa yake zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya hakkar da wannan hakken nasu ya tafiyar da shi ma'anar shi hasken munafukai na maganganu na aiki na roman baka hasken banza ne ba abu ne wanda yake mai tabbata ba don mai allah zai jingina ma wutar hasken ba don cewa yi a can kamasalin tauka da naran sai ce falon ma a ba a kaga wannan wakilin sunan na nisa? yana koma ne zuwa ga wuta فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورها بيتي هكذا saboda dama su ake ma misalin wannan hasken wanda wato ainihin ne su ne haka suke haka ɗabi'arsu take haka kayansu suke haka maganganunsu da ayyukansu suke haka za su zo kaman gaske don haka karki ɗauki wannan kar ka kwashi irin wannan in ka faɗa a ga cewa kana aiwatarwa in ka ce da bakinka to a ga wannan samfurin na wannan aikin kada ka zama kamar irin wannan misalin na wannan wutar ta munafukai wato ainihin wadda ba ta tabbata a gani a ƙasa wai an ce da kare ana biki a gidansu kada a ji a baki kawai shi nan babu abin a aiwace wannan akwai ukuba akwai kwatanta halin munafukai to da irin wannan misalin <clears throat> ga wani manan gaba zai zo irin wannan misalin za ka ga guraren da Allah ya ce matsaluhum ko matsal ko baraballahu matsalan للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هو ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم جعل الله سيكاونا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء misalin waɗanda suka ɗauki wani Allah abun bauta ka matsalil an kabu kaga matsal matsal guda biyu a misalin masu bautar wani Allah ba Allah ba me misalin su me sifar su ka matsalil an kabu kamar misalin gidan giza ne ko giza-gizo baita giza da ya yi gida kuma gidan giza jikin wani ko jikin wani ice ko jikin wani kara ko jikin wata haka hakanan zai zo ya yi gida jikin gidan wani ko ya yi gidan a fili to sai Allah ya kawo shi ya ce mai ka matsalin an kabo tattafa baita sai ce wa inna <clears throat> na wa inna auhana albuyuti lalle mafi lalacewa da wulakantar gida sai ce mai masalu eh, baitul ankabu la baitul ankabu sai ma da Allah ya rantsuwa la baitul ankabuti wallahi gidan giza giza ya kanta amma fa laukanu ya alamu da da sun sani yanzu me illa wajen gane matsalar bautar wani Allah daban wanda ba Allah ba wanda Allah ya kwatanta shi kaman gidan gizo-gizo kunga gidan gizo-gizo yana da gida gida mai alfanun gida ya rufe asiri ba ne ganin abin da kuke yi sannan gida alfanun shi ya yi maganin iska sai ya zama duk iskar da wanda ba shi da gida yake ciki kai mai gida ba ka ciki kai Allah ya kare ka daga wannan iska saboda gidan yana maganin iska gidan kuma yana rufin asiri banda gidan gida gizo gidan yana maganin ruwa banda gidan gida gizo to don haka mai bautar wani Allah shine Allah ya kwatanta da gidan gizo gizo gidan gizo gizo ban rufin asiri a fili suke bai maganin iska bai maganin ruwa bai maganin mai rana bai maganin sanyi ko to hakanan wanda ake bauta mawa wanda ba Allah ba bai iya maka maganin komai cikin waɗannan abu don kina da shehu sai ki kira shi in kika yi talau za ki faɗi wallahi shehun nan bai iya maki komai wa ya kamata a kira a daidai lokacin Allah ya kamata a kira shi ne mai komai amma dan oganki ko kuma a shehunki mai kaza ne mai kaza ne ai babba ne sai kawai wato ainihin inda za a kira Allah sai aka kira shi wallahi bai iya magani komai kuma bai iya maki samu tabbaba maki samu bai iya hana ki rashi bai iya kuma samun maki da rashi bai iya baki lafiya bai iya kawo maki da rashin lafiya bai iya yanke maki arziki bai iya dora maki arziki ba abin da yake yadda gizan giza giza bai mai amfanin komai hakanan bautar wani Allah ba ta iya amfanar mai bautata mata to shi ne misalin da Allah ya kawo iri irin wannan duk Allah yana faɗa yake wa ma ya ha illa al-alimuna ba mai fahimtar wannan sai malamai kamar yadda Allah ya misali a ya misalin alqur'ani law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah sai ce wa tilkal waɗannan misallan da Allah yake kawowa ya buga tsakanin zuciyar ɗan adam da dutse zuciyar ɗan adam ita ya kamata ta haɗe alƙur'ani da ayoyi da hadisan manzon Allah sai ta zama mai aiki da wannan to sai ta bambanta da dutse to amma sai Allah yake waɗannan misallan da Allah yake kawowa da zuciyar ɗan adam da dutse har yake wanne ya fi laushi kai da yawa ma za ka samu duwatsu sun fi zuciyar ɗan adam laushi har Allah ya faɗa a can ayoyin da aka karanta ran nan ya ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة zukatan suka bushe suka zama ma sun fi dutse kamar dutse kai sun fi ma dutse bushewa sai ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar cikin duwatsu akwai wanda zai tsage ruwa ya rika bullowa a cikin dutsen wa inna min al لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أقول wanda زي turmiyo ruwa ya rika akwai wanda zai faɗo ruwa ya rika zubowa a ciki to yaya kenan wasu daga cikin duwatsun sun fi zuciyar ɗan ajal laushi a nan gurin allah yana magana taushi ne yadda ainihin wato zuciyar ɗan adam za ta zama mai tausayi har alƙur'ani in ya shige ta amma in ba haka ba bushewarta to ta fi dutse bushewa to kwatanta dutse da zuciyar ɗan adam shine ubangiji ya yi a nan ya ce waɗannan musallam na zuribu halin nasi damin la'allahum ya tafakkarun muna yin musallan nan ga mutane da dan su yi tunani Allah yana misali ne don a yi tunani ba yana misali kawai ba hikima ba ba manufa <clears throat> Allah yana yi da manufa da sauran irin waɗannan kawon misalin da Allah ya cikin suratun na wanda aka karanta da su ضرب matsalan abdan mamlukan misalin da Allah ya buga na ainihin bawa mallakacce yana da mai shi abdan mamlukan la ya ƙadiru ala shay'in bai iya yin komai wa huwa kallun ala maula shi ɗawainiya ce ma a kan mai shi gashi bawa gashi kuma mallakakke shi ne dai sannan wahala ne a karan kanshi bai iya taka ya je ya nemo wani abu ya amfanar da kanshi balle ya amfanar da ogan bai iya komai shi wa huwa kallun ala mauli kallun wahala ne da ainihin liability a kanwa a kan mai shi to shi ne yake sai allah ya kawo wannan misalin gajiyayye sai ce hal ya sauyi huwa wa man ya amuru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim shin wannan shi ya yi daidai da wanda yake miƙaƙƙe dodar mai lafiya ne yana kuma umarni da kyakkyawa za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba har yake aina ma yi wa jihu la ya cikin bi duk inda ya tinkara zai zuwa da alheri sai dai shari sai dai a rika kawo kara kawai to ya zama ɗaya da wannan mai lafiya hal ya tsawi huwa wa man ya amuru bil wa huwa ala da mustaqim wannan ne misali ne Allah ya bada da mutumin da yake ɗawainiya ne a karan kanshi sai dai a ji da shi shi bai iya komai da kuma wanda yake mai kakke ne kuma ma yana jawo wasu zuwa ga alkhairi sun zama ɗaya ma'anar shi da mai alfanu da wanda bai da amfani da wanda yake kawowa da wanda shi sai dai a kawo mai sun zama ɗaya wannan ma misali ne a ubangiji yake ma'anar ki bi yayin da kika fahimta ke ma ki iya kawo wasu a cikin wannan fahimtar da ki iya jawo wani a cikin wannan addinin da kika fahimta ke a haɗa ki da waccan wanda ta yi timi a guri guda kawai ba ta iya komai sai dai a yi mata ɗaya ne ɗaya da wanda yake iya kasuwa ya amfani kanki ya amfanar da shi da ɗiyanshi ila ma hadda na tare da ita da wadda ita ba ta iya komai sai dai a yi mata ɗaya ba ɗaya ba to don allah zai haɗu zai zama ɗaya da wanda yake zuwa makaranta da wanda shi isasshe ta hana shi yake ko kuma girman kai ko kuma yana ganin ayi ba wanda ya isa shi ma dai nau'i ne na girman kai za a haɗa in ka fi ƙarfin mai karantawar ai ba ka fi ƙarfin abin da ake karantawa ba ko in ka fi ƙarfin fahimtar shi ai ba ka fi ƙarfin abin da ake fahimtar daga cikin shi ba don haka misali ne ba kowa yake gane misalin da Allah ya ba sai masu hankali ko sai malamai ji Allah ma'anar shi ke kokari ki zama cikin malaman wanda suke fahimtar misallan Allah wannan akwai alfanu a ciki akwai abin da zai sabbaba maki tsayawa da ƙawahuwan ki dirke sai dai ki bada sai dai ki ainihin wayar sai dai ki saboda kina tare da misallan Allah kina karuwa kullun da su wannan sababi ya shirya ce to shine Allah yake faɗa misalin zu kamar misalin wanda ya kunna wuta ne lokacin da ta haska ya ga abin da ke gefen shi kamar dai abin ya tabbata zahaballahu bi nurihim kawai Allah ya tafiyar da hasken nan wa tarakahum ya bar su faka yau dindin la yubsiruna ba ta gani sai bar su dindin haka misali ne wannan hasken wutar duniya ce sannan misalin rashin alfanu shine lokacin da aka tafiyar da hasken shine misalin ina lahira Anan duniya ne wannan hasken na farko shine zai ga walau domin kila abokan harkar nashi duk su ne kamar yanzu a najeriya kai har a duniya gurare da yawa in ba kana rashin gaskiya ba wai sai ka ga kai daban ne to wannan abin Allah ya baka hakuri kakka ce bari ka bi yi maka sha kiɗa kai ma dai bari ka kauce kawai ka kama yaudarar nan da ƙaryar nan da ake yi kai hakuri ki hakuri wallahi mai gaskiya kayan Allah ne property ne na gamman shine Allah ba wanda zai iya kaskantar da shi ya wulakanta shi hakuri in ba kana cuta ba sai kaga a yi ko kuma kake za ka yi gaskiya sai zama ba a yi da kai sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka gaba wanda yake tare da kai saboda wai kana nan haka abin yake ba na yau ba ne tsohon abu ne don haka ki yi hakuri da irin waɗannan wannan halin duniya ne allah ya haskaka wannan hasken na farko haka rayuwar take a duniya zai samu abin harka zai samu mulki zai samu kasuwa zai samu maganganu zai zama shi ke da cewa shi ke da sai a cikin jama'a to amma yake falamma aba'at ma haulahu an gama da ita zahaba Allahu bi wannan misalin na ina ne na lahira ne sai Allah ya kwashe hasken baki da وتركهم في ظلمات لا يبصرون يبرس باسا غني على هرا كينان دين دم سكي منافقي على الدنيا شيني wannan hasken da aka yi musu misali ne akan alfanun duniya sababiyar munafirki da kuma lahira bai da amfani a can muna ganewa ku to sai Allah ya ce na ka gani ku a lahira kenan sai su zama sunmun kurami bukumun bebaye sai mai makafi sai ce fahim layar ji'una ba ka dawowa yiwa zai dawo daga lahira wani ya taba mutuwa aka ce ya je ya dawo ya ce kai ku fa gyara ba dama hmm? lahira ba dama ku gyara ba wanda ya taba zuwa ya je ya ce to ai ya dawo in duk wanda ya shiga ƙasar nan ya shiga ke don haka maimakon a ce an samu an samu kasawa to yi ƙoƙari a cike wannan gurin da aka kasa shi ne allah ya siffanta su da cikin wannan rashin hasken da allah ya ɗeba hasken ya bar su dindin layu sai ce sun mun kurame ne Sun jam'i ne na akan. jam'i ne na samma'u kurma mace ita ce samma'u da haka namiji kuma a sam to jam'in waɗannan guda biyun shine summun kura ne ba sa iya magana to za ka gaya magana a lahira babu ai duk yadda kake da kaifin bakinka da wane ne duk an gama a nan tun Allah yake falamma a ba a haulahu suka ga rayuwar shi kenan zahaballahu bi nurihim ce bukkumun bebaye ne ma'anar shi can ɗin nan kuma suna magana ba ma fahimta al'abukam shi ne wato ainihin kurma bakma'u mace kenan kurma ita ma wannan jam'in na da wannan mufradin na namiji abukam da wannan mufradin na mace bakma'u jam'insu shine bukmun don haka su ne bebayan bebe ai kaga ko sautin shi baya baya fitowa Allah da iyawa yake Allah da iya iko yi gashi nan kila gidanku daya hmm? kila ma uwarku daya kila ma kaza kaza kuna dangantaka kud da kud amma ke kina magana garau shi ko bai iya maganar sai dai ishara wa ya baki baki da sauti da haruffa ki faɗa a ji a gane shi kuma wa ya hana shi to ashe wannan ke bikin auna baki godiya ga Allah Menene ma Allah ya bani baki da gani da fasaha in faɗa kowa ya gane amma shi an hana shi baki ga bakin na cin tuwo da shan abin sha amma dai baya iya magana wannan tawaya ce ko ko a'a abin yabo ne tawaya ce kai ce dan mai Allah bai tauye ki ba a ba bakin gode ma Allah ba da wannan ni'imar ta baki da harshe da Allah ya baki sannan ya ce masa umyun mai kenan makafi shi ma jam'i ne na a'ama shine mara gani da macen amyahu wato ainihin wadda ita ma ba ta gani makauniya ce wannan a'ama namijin wannan kuma fa macen amya'u ba ta gani jam'in wannan shine umyun wato ainihin makafi haka suke a lahira yadda suke da duniya a nan masu gani masu harshe masu hasken kawalwalniya to a lahira kuma duk sai Allah ya kwashe waɗannan abubuwa to ina bakin balle a yi magana ina idan balle a yi shari babu Allah ya saka masu da irin abin da suka yi domin sun ɓoye mugunta a zuci suka bayyanar da alheri a baki ashe abin bakin ba shine na zuciyar ba don haka sai nan ma sai Allah ya haskaka masu kawali a kaman kawalwaniya can kuma sai ɗebe komai fahim la busirun fahim sai ya zama ba ka dawowa ba ta gani irin wannan Allah ya faɗi irin wannan jami'in da yake sifanta matan gidan aljanna a cikin suratul rahman da gurare ba nan kadai ba sai ce hurun ainun ka amsalin lu'lu'il maknun da yake bayanin jin daɗi da bolewa irin ta aljanna ya yi maganan wato ainihin sifa da ƙira ta mata na aljanna sai ce hur farare ne sal farin da ba cikas ba ci ba aibi a ciki to shi ma wannan irin wannan jam'in ne jam'in shine ahwar mai irin wannan hasken shine ahwar namijin ita kuma matar fa haura'u to sannan kawo masu manya-manyan idanuwa to shi kuma shi ma irin wannan jam'in ne namijin shine a'yan mai manya-manyan gido matar kuma fa aina u ba fa aina ta gidanku ba ko <clears throat> aina u mai manyan gido kenan wannan sifa ce ta matan gidan aljanna sai kuma Allah ya sifanta su yace ka amsalil lu'lu'il maknun kai ka ce wato wani binare ne al maknun wanda aka baye shi a kwali garau haka sifar matan gidan aljanna take wannan tsafta ce ko kazanta ce tsafta ce don haka haka suke garau wannan maza ake gaya mawa ko mata maza ake gaya mawa amma ke abin nan ɗinki ke ce shugaban gidan matan aljanna ke kika sha kura kika sha hayaki kika sha wahala a nan don haka sai allah ya maki sakamako har in ya baki aljanna matan da aka bai wa mijinki sai ki zama jagoransu sai ki zama keke a can gurin ba irin wannan abin da yake a nan duniya na kullace-kullace da tsubbace-tsubbace da sharrance-sharrance babu shi ta ga an fita kaza ta ga don mai aka fita kaza wannan na'urar da za ki ji wannan abin ki ji ba daɗi to a lahira Allah ya cire ta dama shi ya sa ta don jarabawa to ka gani haka Allah ya faɗa cikin suratul hijri wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin za a cire wannan ghil din wannan hikidu wannan haskada wannan mugun kishi duka za a cire shi sai su zama yan uwan juna suna fuskantar juna suna annashuwa ana nashaɗi, ana yabban dariya ana ba matsala ba sallah a can ba azumi ba haila ba tsiddan yau ba kaza komai nashaɗi ne komai jin daɗi ne duk abin da kika nema ki samu ba abin da za ki nema a can ki rasa babu in ji Allah Allah yace wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun cikin aljanna cikin duk abin da rai akwai duk abin da rai yake sha'awa ina sha'awar kaza ba abin da za ka rasa ina sha'awa in ga kaza in yi arba da shi ba abin da za ka rasa sai ka je ka gan shi in iska kake so ta dauke ka ta je ta kai ka gurin ko kuma shi kake so ya zo a daidai gurin ka gan shi haka don Allah me matsala a cikin gidan aljanna akwai matsala babu matsala kawai mu ake so mu cije mu dage da aiki domin mu samu wannan ga kuma cikin ga mu kuma cikin watan rahama ko na haka cikin addu'o'inki ki rinka tura addu'a Allah ya maki ya sama maki aljanna ya maki rahama ya yafe maki ya sa ki aljanna zai yiwu daga nan lokacin da ke addu'ar nan an riga an rubuta cik kawai ya aljanna ba ta sani ba sai ki dinga badan-badan ɗinki Allah ya hana ki ɓace kawai kin zama ya aljanna har ƙarshen ya zo a irin haka ba su riga kin sani ba saboda kin roƙi aljanna da gaske kike yi sai Allah ya rubuta ki ya aljanna zai yi cikin daren lailatul qadri kina nan kina itikafi ko kina gidanki kina addu'a kina sallah kina cikin sujjada Allah ba na aljanna aljanna ma wace jannatu jawzi ko waccan ta sama sai Allah ya rubuta ki aljanna firdaus shikenan wallahi ba yadda za a yi ki baki Allah ya riga rubuta ki sai duk faɗi tashin da yi. sai Allah ya hana ki bace saboda ya riga ya rubuta ki a aljanna Allah ya kama mana rubuta mu yan aljanna ya kare mu da halayen munafikai miyagu sai yace summun bukmun umyun fahum la yarji'un kurame ne bebaye ne makafi ne ba sa dawowa babu sauran dawowa shi ke nan an shiga kenan Allah ya sa mun gane wannan sai kuma wani misalin Allah zai kawo auka sayyibin minas sama auka sayyibin minas sama fihi zulmatun wa ra'dun wa barqun yaj'alun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين نعم الله يتي أو ونن اختيارني هو عطفيني حرفيني نعطفي أكان وانشم مثلهم da aka bada da wannan ayat ta kusa da wannan summun bukmun ana hada wannan maganar da waccan ko kuma shine ce au ko kuma misalin su banda wancan ko kuma wannan au ka sayyidin minas sama ko kuma misalin su ka sayyidin minas sama kamar ruwa ne ya sauka daga sama sayyid ruwa ne don haka da za mu yi magana a kan wannan kalmar ita kanta yadda malaman sarfu suka yi mata tariki da ita koma haka ko sai ce auka sayyibin mina sama ko kuma kamar ruwa ne daga sama ruwan da yake saukowa daga sama ruwan sama ne ko auka sayyibin mina sama ko kuma kamar misalin su kamar ruwan sama ne sai ce mai fihi hulumatun cikin wannan ruwan akwai duhu duhu duhu ba ɗaya ba ko an hadari ya ɗinke duniyar baki ɗaya ga ruwa amma kada ruwa ga shi kuma wato ga hadari ga ruwa na saukowa ga garin ya ɗinke baki ɗaya kaga akwai duhu duhu duhu ba ɗaya ba fihi zulumatun cikin wannan ruwan akwai duhu duhu ba ɗaya ba sannan da ne wara'adun akwai tsawa kaga akwai tashin hankali kenan ku wanda yake jin tsawa murna yake yana nashadi ko ko tsoro yake yana firgici tsoro ne akwai tsoro domin ba ka da tabbas ko nan tawo ko ka wani gurin za ko ba ka da tabbas ana halaka mutane da tsawa fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun akwai kuma walkiya ana walau sai ka game mutum ya firgita duk wannan alam ne na rashin natsuwa ko sai ce ya ji aluna asabi'ahum suna sanya 'yan yatsunsu a ina fi azanihim a cikin kunnuwansu don mai hazarar mauti don gudun mutuwa don tsoron mutuwa suke sanya wai kada tsawar da ake yi walƙiyar da ake yi warsu tsira daga mutuwa tsila wannan tsawar za ta faɗo a kansu sai Allah ya ce wallahu muhitun bil kafirin Allah fa mai ma mai zagaya kafirai ne da kamun shi ba inda kafiri zai je ya tsere makamun Allah Allah ya zagaye da kafirai ku kaga nan gurin ma kaman akwai abinda malamai ke cewa wadda zahir mawdi al-mudmar inda can yace auka sayyibin min as-sama فيه, ظلم فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون wannan wakilin suna ne na waɗanda ba sa nan A asabi'ahum wakilin suna ne na waɗanda ba sa nan fi azanihim wakilin suna ne na waɗanda ba sa nan hazaral mauti to dan me Allah bai ce wallahu muhitun bihim ba sai ce wallahu muhitun bil kafirin ko nan ya yi hukunci kenan ubangiji ya yi hukunci karara ya ce masu wannan halayen ko da suna da musulunci a baki to a zuciyarsu za mu hukunta su kafirai ne allah sai yanke hukunci a kansu don haka wannan ma misali ne shi ma ya yake allah ya mun gane wancan da ya gabata wancan da ya gabata a bayanin da aka yi aka je aka dawo allah ya mun gane to mun gane wancan zai zama makamashin gane wannan nan ma yake au ko kuma misalin waɗannan munafukan ka sayi mina sama kamar ruwa ne da ya sauka daga sama sayi asalin kalmar yibun ne ko sai wibun a fara ɗauraya sannan sai ga wawun gaba sai wibun kamar yadda za ka ce mai witun maka koma wajen mayyit ba ko bidda kamar yadza ka ce sai widun wajen sayi kalma ce daga saba sai ya zama ya subu yayin da yake zubowa sai ya zama sub sai ya zama sauban to malaman sarfu suka ce idza ijtama'atil ya wal waw idza ijtama'atil waw وسبق أحد إهداهما الأخرى بالسكون فيتي قلبت الواو ياء وأدغمتا إذن يا دواو سكهد ياء دواو سكهد لا يدغ تكنس أن دوليش فيا ذا أي أكرن تولنا أبو سيأت rikida ɗaya ya koma ɗaya sai a wannan ya wannan wawun ya koma yawo sannan sai a shigar da ɗaya cikin ɗaya shi ne abin da aka yi na kamar lafazi na kama ko ya ƙomu sai zama ƙauman ko ko a ce kiyaman to wannan abin ne a cikin alƙayyim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a in ya tashi kafin sallah kafin ya fara karatun fatiha in ya kabbar harama يكني اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق هرزوك الشم ونم الدؤر يعني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت فولنا اللفظ أنت قيم shi ma irin wannan sayyibu ne asalin shi kai wimun kai wimun sai ya unda wawun suka hadu ɗaya ya riga ɗaya dauri sai aka rikita ɗaya ya koma ɗaya sai a shigar da ɗaya cikin ɗaya to ina jin wannan shige-shigen cikin ɗaya a ina kun gane shi <laughs> hmm? saboda ƙila akwai wanda za su fahimta ko kuma mu mu sauke haƙƙi ko kuma wasu daga nesa za su iya fahimtar wannan sai dai ka gane cewa wannan asalin shi kenan ko asalin shi kenan shine sayyib wato ainihin ruwan sama wanda yake saukowa daga sama sai Allah ya kawo misalin wato rahama sannan kuma da barazanar da ke cikin rahamar ko barazanar da ke cikin wannan ruwan sama rahama ne ruwan sama alkhairi ne to an saukar da ruwan sama daga sama sannan ga duhu kuma yana cikin wannan ruwan sama ana ta ruwa amma ba duhu irin misali to kun akwai barazana musamman ciki akwai ne akwai tsawa shi kan shi duhun eh, barazana ce sannan ga tsawa ga walƙiya to menene duhun da Allah ya bada misali menene kuma ruwan da yake saukowa ai shine misali ko ruwan da yake saukowa gashi ana san shi amma dai cikin shi akwai ne ra'dun wa barqun wa zulumat ko akwai barazana ciki ubangiji yana misalin wancan abin da ya gabata halin munafukai maganganun munafukai ayyukansu duk munafirci ne don haka abin da yake fili din aka kwatanta shi da wannan ruwan amma abin da yake ciki na barazana da mai shi kuma aka kwatanta shi da mai da wannan duhun da barazana da rashin kwanciyar hankali abin da yake a cikinsu wannan abin da yake wakana na farko an kwatanta shi da mai wannan taɓa lashe ɗin da suke ma wato 'yan uwansu musulmi a nan duniya suna tare da su rafai-rafai masha Allah amma a duniya suna ciki a lahira suna cikin waccan barazana zulumatun wa ra'adun wa barkun har ga alam na tsoro ya ja'aluna asabi'ahum fi a min minas kawai suna sanya ko 'yan yatsunsu a cikin ne a cikin kunnuwansu hazarar mauti don tsoron mutuwa kada mutuwa ta kan masu sababiyar tsawa ko kuma ainihin wato walƙiya ko sai suna sanyawa saboda me wato ainihin tsoron mutuwa kamar yadda Allah ya faɗa to wannan don Allah yana nuna cewa munafukai na tsoron mutuwa baka fahimci haka ba a ayoyin zuwa yaƙi Allah ya faɗa cikin suratu Ali Imran qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman da mun san yaki za a yi da ban biyo ku ba tana jin tsoron yaki tana jin tsoron mutuwa to haka mara gaskiya yake wanda bai da lumana tsakanin shi da Allah yana jin tsoron ya mutu wannan yana nuna cewa munafukai suna tsoron mutuwa sababiyar wannan kalmomin da Allah ya faɗa ya ji aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iq hadara al-maut sai Allah ya ce ai ba magani wallahu muhitun bil kafirin Allah mai zagaye kafirai ne a duk inda suke duk yadda mutum yayi ta'addanci yayi tsiyata kunshi yayi abin da yayi hauta suka ce din nisan jifa ina za shi ƙasa za shi yadda kika yi abin da kika yi a kan uwar zamanki ko kuma akan wani ko kuma kulle-kulle wallahi lokacin zai ƙare abin zai ƙare makircin zai ƙare ba abin baya ƙarewa sai gaskiya shi ne ba zai ƙare ba amma wannan makircin zai kare za ki zo ki rasa ma mai makircin ke ma makircin dabarar ta balle ta lalace gaskiya ita ce ke tabbata haka ina ma me zai hana mu makale wajen gaskiya wannan ne abu wanda yake tabbatacce gashi Allah zai ce ya ce zai mamaye da su da Allah inda shashanci da shirka da banna da ta'addanci suna tabbata da yanzu ba fir'auna yana nan ba da fir'auna yana nan da mutanen samudawa da suka yi ƙoƙarin kashe annabi salihu da suna nan da adawa mutanen annabi hudu da suna nan ko da wanda annabi ibrahima ya sha wahala shi lamarut da baban shi da mutanen baban shi da duk suna nan amma duk yesu yanzu aka wai sun haƙura sun mutu har allah yana cewa fa hal tara lahum min bakiya wai kuna garin saura sauransu wani yaƙi ki mutuwa azaba Allah ta ta ta ya fi ƙarfinta ba ta isa ba a can ƙarshe ƙarshen suratu maryam sai ce hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza shin kuna jin motsin wani har yau ya mutuwa hal tuhissu minhum min ahad kuna ganin wani daga cikinsu kun kyalle ido kun ga wani ba'ade ko wani ba samude ko wani ba fir'aune ko kuma wani dan gidan kan'ana ya ki mutuwa kun ga dan gidan annabi nuhu da ya saba ma annabi nuhu aw tasma'u lahum rikza ko ko kuna jin sautin wani ba'ade har yanzu yana nishi ya ki mutuwa babu to haka da abin da kika ƙulla. wallahi abin nan zai warware ya komo kanki in sharri ne in alheri kuma ne kika kulla wallahi shi ma zai dawo maki kada mu manta da bawan Allah da annabi Musa da shi da Khadir suka ainihin bada Allah ya faɗe shi a surar da kuke karantawa kullum ranar juma'a wata sura ce? Ha, suratul kafir Kullin juma'a manzon Allah yake wanda yake karanta suratul kafi a duk juma'a Allah zai haskaka mai tsakanin juma'o'in guda biyu Allah zai haskaka mai tun daga wannan har zuwa juma'a biyu don haka to a ƙarshen wannan sura lokacin da annabi Musa ya tashi cikin banu Isra'ila yana hudu ba aka ce wa yafi ilimi a wannan zamanin yace ni sai Allah yake a'a ba kai ba ne akwai wani bawan Allah can a mararrabar tekuna ya kan abin da baka sani ba mun sanar da shi abin da baka sani ba ka je wajen shi ka koyi karatu ashe ba daidai ba ne don mutum yana babba don yana babban malami ya ga cewa shi din ma hujja ne ya fi karfin karatu yanzu wata malama ce mahaddaci ya ce maka kaza mai kaza kawai ta ga ta fi karfin karatu babu manzon Allah ma bai daina an san karatu ba sai da shekarar da zai rasu ta zo kullum ana yana so Allah yana saukan mai yana hana shi yana sa shi yana umarta shi yana hana shi haka nan manzan Allah ya tafi to ni farahu lafiyan ce na fi karfin karatu ke babban malama sai ki ce kin duk kin burin kasa yanzu kin fi karfin karatu annabi Musa ma ya tashi ya ce shi ya fi Allah ya ce a'a ba kai bane sai je ya samu wannan bawan Allah a mararrabar teku abin da yasa mu kawo wannan a tattakaice wannan abin da zan kawo don mu fahimce shi ya ɗauki guziri a cikin tango ko wata yar jaka ta kaba ya iya aka samu kifi babba sai aka soya shi aka aje shi a ciki don ya zama abinci lokacin da suka tafi sun sha wahala sai suka zauna akan wata faddutse sun suna hutawa sai suka tashi suka tafi sai da aka yi wuni tsakanin inda suka kwanta suna hutawa da inda suka je suka ce yace gada na laƙadi laƙina min safari na haza na nasaba yusha'u ka kawo mana abincin karyawa mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiya yusha ubunu nun yaron nashi almajirin nashi shi ma sai duba inda ya aje abincin sai ya zama babu wannan kifin inda suka kwanta can suka huta nan kifin Allah ya hura mashi rai sai ya saɗaɗe sai ya tafi to ne aka duba sai ce أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا yake kaga ko ina ganin annabi Musa inda muka kwanta din nan muna hutawa nan ne na baro kifin nan sai annabi Musa yake zalika ma kunna nabghi wannan shine abin da muke nema dama inda kifin ya ɓace nan ne za mu bi hanya mu je mu gano wannan malamin sai suka koma yanzu sun yi wuni tsakaninsu da inda suka huta yanzu dawowar kuma fa dawowar ita ma wuni sai suka kamo hanya suka rankayo sai suka dawo inda suka huta dinnan, sai ga sawun kifin allah ya hana ruwan ya narke kawai wanda ya shiga cikin ruwa ai ruwan zai narke ne to amma sai Allah ya hana ruwan ya narke inda kifin ya bi gashi na ruwan ya yi shaida bai narke ba sai suka kama bin wannan hanyar suka kama bin wannan har sai da suka je wajen sai ga wani bawan Allah wato ainihin lillibe a cikin filin teku inda aka samu wani ɗan dandamali sai ga wannan bawan Allah sai annabi Musa ya sallama assalamu alaikum sai khadir yace yana lillibe anna bi ardika salam ina nike jin sallama a ƙasarka wato ba sallama ba mai sallama don shi kadai ne kila mumini a wajen anna bi ardika salam ina nike jin sallama a wannan ƙasar sai ce a ana musa sai ce ni ne musa in ji musa sai ce musa bani isra'il musan banu isra'ila ne ya ce yi eh. sannan aka gaisa shikenan sai ce na zo a wajenka ne in koyi ilimi sai ce lan tattaɓe a ma'iya sabran ba za ka iya haƙurin neman ilimi a wajena ba ya ce an Allah da ta duni in sha Allahu mina sabirin au sabiran wala a ka amra za ka same ni mai haƙuri ba zan saba umarninka ba to shi sai aka ɗada aka tafi aka yi yarjejeniya cewa to in ka ga wani abu karka tambaye ni ni zan faɗa maka aka je aka samu aka hau kan jirgi da aka hau kan jirgi za a tafi wannan jirgin sun hau kan jirgin sun zauna sai ga wani tsuntsu ya zo ya sauka a jikin allon kafaɗar wannan jirgin ruwa sai ya ɗan tsatsagi ruwa shi wannan jirgin sai kabir yake cewa yake musa misalin ilimina da iliminka kaman abin da tsuntsun nan ya ɗauko ne a baki ya rage wannan teku da tekun da tsuntsun ya ɗan tsakura a jiki da abin da ya tsakura a baki shi wanne shi to ka ba koma a misali ma a cikin sai ce to misalin abin da na sani da kai abin da ka sani kaman abin da tsuntsun nan ya tsakuro ne a kan ilimin Allah ilimin Allah shine wannan teku bai da iyaka amma ni ilimi na da naka kaman abin da tsuntsun nan ya tsakuro ne to sannan sai aka kama tafiya aka kama tafiya sai ana cikin tafiya a cikin teku jirgin ruwa sai khadir ya samu ya samu gatari sai ya tsara wannan wannan jirgin yanzu ana tafiya a cikin mota sai kika miko hannu daga can waje sai kika soki tayan nan kuma ana ɗari biyu ne hmm? ma'anar wannan Allah ya ji kan musulmi to kamar haka ne khadir yayi kawai sai tsara wannan wannan jirgin ruwa gashi ya amma sai Allah ya hana ruwa a iya ya shigo kawai gashi ya shi amma Allah ya hana ruwa ya shigo ana tafiya kuma sai aka aka sauka sai ga wani yaro kyakkyawa wanda saboda sanda iyayen shi ke masu suke mashi zai halakar da su sai khadir ya kama kan wannan yaron in ji wasu malamai sai ya tuge kaman kan ya bebi yaya don allah kin fito da yaron ke san kowa a san me? in wanda ya rasa kawai sai kika wani kawai ya kare shi yaya wasu malamai suka ce sai hadir ya kama wannan yaron ya gwara shi da bango kawai sai ta rarrafe irzin Allah wannan a ida ba barna ba ce ko wancan na farkon sare jirgin a ida ba barna ba ce barna ce sai annabi musa yake a farko da aka yanzu ka sare jirgin nan na face kakka yi magana tun da farko an yi yarjejeniya kada yi amma kuma sai ga annabi musa na ce a harakta hali ta kuri ka ala sai ka tara mana jirgi don ka halakar da masu shi ka halakar da mu sai ce ban gaya maka ba na ce duk abin da ka gana yi kakai mani magana don haka sai ce to Allah da ba zan sake ba annabi musa ya karbi kuskure da ya yi magana sai aka kashe wannan yaro sai ce a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs sai ka kashe rai mai tsarki mai tsafta mu dai a idan mu gani muke garau ne wannan yaron don me za ka kashe shi sai ce ba na gaya maka ba ya ce to daga nan in ka sake mani magana ka sake tambaya ta ga abin da ka gana yi to rabuwar rabuwanmu kenan sai aka je gaba kawai ana tafiya cikin gari sai ga wata katanga ta ranka ba za ta faɗi sai khadir ya ce to kama mu ta da ita wannan sai mun sake ginin ta mu gyara ta ta miƙe daram sai da aka gama aikin tukunna gashi sun shiga garin ba wanda ya ba su liyafa ba wanda ya taimaka masu sun nemi a ba su bakunta a kasu wani shago ko wani gida su kwana aka hana su sai kuma suka ga aikin wani alkhairi a ciki sai suka yi masu aiki yanzu don allah in ce yaya tun da ba a baki gurin kwana ba an hana ki inda za ki fasa a dan a huta kuma kika tadda aiki da ya kamata a yi wannan aka bar shi za a samu matsala sai suka yi aka ta da katangan nan garau to wannan shine abin da yasa na kawo kisar sai annabi Musa da aka yi sai ce ita. latta lattakhasta alaihi ajra ai da ka sani ma da ka an shila da haka kawai basu ba mu komai ban ba gurin kwana kuma mu yi masa aiki ba komai sai khadir yake to hadha firaqu baini wa baini wannan shine rabuwa na rabuwa ta da kai kenan sai to amma fa kafin mu rabu zan baka labarin abin da ka kasa yin hakuri wannan jirgi da na fara wannan yaro da na kashe wannan katanga da muka tada to abin da ya muka kawo wannan kisar shine wannan katanga in kina son Allah ya rufa ma bayanki asiri to ke ma ki zama ta gari sai ce wannan jirgi da ka gana tara can gaba ne akwai azalimin sarki in ya ga jirgi mai kyau ba aibi to zai kwace shi ne kawai shi yasa Allah ya sanar da Khadir wannan abin kai Musa baka sani ba dan haka sai ya aibata wannan jirgin da sarkin azalimi ya duba ya ga akwai aibi sai ya kyale shi shi kenan wannan kuma jirgin na talakawa ne na bayin Allah ne yanzu a fara jirgin wannan barnar da ake gani da ido a tara shi ko ko a kyale shi a kwace baki ɗaya da a tara shi ya zama yana da aibi da a kyale shi a kwace wanne fi a tarawar aibi ne ko ba aibi ba ne aibi ne to amma kuma a kwace ɗin ma aibi ne to wani aibin ya fi wani a kwace ya fi muni sai su rinka kabu-kabu suna na fef ɗinsu da ta jirgi da wane ne suna ɗan samun income ko ana samun abinci to wannan Allah ya sanar da Kabir sai ainihin wato yi masu wannan aikin sai ya tara shi ya aibata shi yadda azalimi ba zai kwace ba don haka na biyu fa kashe wannan yaro shi kuma yaron Allah ya sanar da annabi a wato khabir cewa idan yaron ya rayu zai halakar da iyayen shi don haka da ya halaka iyayen shi gare shi a halaka shi da mutum daya ya halaka biyu gare shi a halaka shi wannan tana cikin ka'idar tuki ma ka'ida a tuki idan kika taho da mutum goma a cikin mota kin taho da ita ɗari biyu nan gaba sai ga malaminki ko kuma ga sirikinki a kan hanya nan dama ba shalda inda za ki sauke nan hagu ma babu shalda inda za ki ki gangare kuma lafiya lau to don allah kina ɗari biyu ya za a yi ki yi bismillah ki share shi to in kika gangare ku duka za ku rasu saboda wa saboda mutum daya ko in kuma kika share shi kin ga sai a wuce to yanzu dan Allah da share wannan malamin ko kuma wani filikin ki har da baba yo baba ya yi waɗannan mutanen guda goma amma dai ba za ki iya ba gare ki yi bismillah ki kashe su ko يا النبي قال النبي يونس قال له وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون النبي يونس يا صابا دمتانيش متانيش ya fusata ya kyale su kawai Allah sai ya fita ta ya ba su guri kawai ya yi fushi ya fita sai Allah ya jarrabe shi da fadawa a cikin jirgi ya shiga jirgin ruwa jirgin ruwan ya tafi jirgin aka ga limewa zai yi in dai ba a rage mutane ba kuma shi cikin teku to yanzu don Allah ke za a rage da ke koko dawa a cikin teku jirgin yana neman ya nutse sai aka yi ƙuri'a ta fada kan yunus aka sake ƙuri'a ta faɗa kan yunus saboda ana ganin shi mutumin kirki ne malamai suka ce kawai sai sha ta dubu ya yi alkafara da almumina ya faɗa cikin mai cikin teku yana faɗawa cikin teku sai wani kifi ya ga abinci kawai sai ya haɗiye shi sai ya ga yanzu ba haure-haure ba ya hana mutuwa ya ga ya mai zai yi wato ainihin fada da kifin zai yi gashi ya haɗe shi sai kama kiran Allah la ilaha illa anta subhana inni kuntu min zalimin haka yake ta kiran Allah a cikin kalmar akwai tabbatar da ɗayantakar Allah a cikin kalmar akwai tsarkake Allah daga barin duk abokan tarayya a cikin kalmar akwai tabbatar da Allah nayi laifi kawai dinga kiran Allah da wannan kawai kifin ya gabo ya shiga uku ya lalace ya haɗu guba da kowa Allah ya haɗa shi ba da gefen teku ba kawai aka hula mai wuta sai ya fito daga cikin tekun ba dama ya zo ya amayar da annabi yunus shi kuma nan take sai Allah ya ya fitar mai da da jimar rafi ya lullube shi iska mai karfi aka hana ta same shi rana aka hana ta same shi sai aka ba shi har lokacin da ya farfado sai ya tashi sai ya koma wajen mutanen nan nashi sai ya samu kuma dukkansu sun musulunta kun gaba wani annabi da aka taɓa mai irin wannan baiwar sai annabi yunus ba wani an har annabi muhammadu mutanen shi dukkansu ba su musulinta ba wasu suka musulinta wasu ba su musulinta ba amma annabi yunus allah ya ce babu wani annabi da aka turo shi mutanen shi suka musulinta duka sai shi to me yasa na kawo wannan shi kuma annabi yunus saboda shi ma an duba a shi kana gwada man ko na manta an to ko mu bari mu tsaya nan gurin allah kai mu an kawo shi shi annabi yunus saboda shi ma shi ɗaya ne shi fa annabin allah ne manzan allah ne amma ga mutane da yawa a cikin jirgin zai za su halaka to yanzu ya ƙi shauka su duka su halaka ko kwaye balantiya ya mutu shi saura su tsira shi fa babban mutum ne to don allah da babban mutum din nan annabi yunus manzan allah da babanki wanne wani annabin Allah da malamin ki wanne fi wani don haka an kika taho da motsa ki ga mutum kaza ga wani babban mutum a kin dauko gara ki bismillah ki share shi kawai to sannan abin da yasa na kawo kisar katanga da taran ba suka tashi suka gyara ta annabi yunus a annabi a Allah ya sanar da shi a kalkashin katangar akwai arzikin wani bawan Allah da yake da iya kanana ba mai gadon shi duk wanda ya ba amana yana gudun cin amana sai tuna a ƙalƙashin wannan katanga sai ba Allah ajiya yake Allah ina in sun girma ka nuna masu wannan dukiya ta shi kenan ya mutu yaran suna kanana don haka katanga shi taron ka ba za ta fari. sai hazir yake a kama sai ce abin da ya sa ƙalƙashin katangar nan akwai arzikin wasu marayu guda biyu fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana shine sirrin wa kana abuhuma saliha baban su na gari ne ashe Allah Allah haka yake idan kina ta gari sai Allah ya kula da dukiyarki ya kula da iyanki saboda ke ta gari ce Ga shi wannan bawan Allah na gari ne Allah ya kula da dukiyan kuma ya kula da ɗiyan duk kowanne ya sada shi da nagarta aka ba masu dukiyar dukiyarsu saboda mai nagarta ashe ba sharri ne zai kawo maka dukiya ba sharri ne da cin haram zai kawo maki kaza a'a nagarta ce in kika zama nagari bayan ki zai kyau to ku yi haƙuri mun yawaita abin nan yau saboda wannan maganar da ubangiji ya yi a ƙarshe allah ya sa mu dace gobe za mu tashi a kan wannan wallahu muhitun bil na aya baya ita cewa ya barku ya abu tsarama abubuwan da muka yi daidai Allah ya karba mana kurakuranmu muna roƙon Allah ya fi mana